Hukumar ƙididdigar Najeriya ta ce a watanni hudu na ƙarshen shekara ta 2018 kawai mutane 1,538 ne suka rasa rayukansu wannan ya sa Najeriya cikin son farko na ƙasashen da aka fi fama da haɗuran mota. Daga cikin abubuwan da kan kawo haka akwai yadda ake yi wa manyan titunan Najeriya hawan ƙawara duk da cewa akwai ƙa'idoji da dokokin da aka shimfiɗa. ko menene matakan da kungiyoyin sufuri suke dauka domin kare rayukan matafiya salisu dan iya shine sakataren tsare-tsare na kungiyar nurtw na kasa idan wani ne kawai ya zo rana a tsaka ya zo tasha to wannan ba za mu yarda mu bashi fasinja ba na farko sai ya zo da wanda yake ya tsaya masa na biyu kuma sai mun tabbatar mun ga lasin dinsa mai kyau ne don mun samu irin wannan tabbaci to shi ma za mu iya bashi fasinja kuma mu gwada masa yadda tsarin aikin yake ko matafiyan su ma suna da matakin kariya idan suka shirya tafiya sunana istina alhassan me a prefer goma ka shiga tasha ga receipt yana nan ga everything yana nan ko da wani ya ba same ka yanzu idan direba ya dauke ki a hanya yana gudu ya ce ah, driver ya kana gudu haka a dan je daidai mu iso lafiya kalau yadda zai respond maka sai ku tafi tare dole ne zai kiyaye kansa don shi yana hannun hukuma sunana alhaji abubakar ko hadari ya samu da kai za a kira lamba wayan dan uwanka a gaya musu ya kake lura da yadda direbobi suke jan motoci kaman jan mota ba wani matsala kana ga akwai kwarewa a harkan akwai kwarewa wane mataki ake dauka a hukumance domin magance wannan matsala na yi wa titu na hawan kawara muhammad hussein shine shugaban hukumar kiyaye haɗura na jihar adam Adamawa. Na ɗaya muna wayarwa jama'a da kawunansu akan tafe-tafen da suke yi. Na biyu muna fitowa da wasu ƙasidu muna nuna masu ga yadda za ku yi tafiya a hanya a na uku muna fitowa mu kanmu mu tabbatar cewa ka bi dokan nan idan muka kama ka baka bi wannan doka ba za a ladabtar da kai sai dai duk da irin wannan mataki da ake ɗauka bai hana irin su baban gida isa cin karen su babu babbaka ba kan titin mu dai kawai mun koya mota a tasha da muka koya mota a tasha aka bar mana mota muka shiga aiki da shi lonjoni. kana da lasisin hawa hanya kenan ban taɓa yin lasisi ba tun nake tuki a matsayinka na direba idan kana tafiya sai ka ga allon sanarwa da hoton shanu menene hakan yake nufi gaskiya ni ban sani ba na kuma zanta da adam muhammad dodo na asibitin kula da lafiya na gwamnatin tarayya akan irin ƙididdigan haɗuran da aka samu daga farkon wannan shekara. An samu hatsari dai kimani tamanin da 'yan kai da jimilla ɗin an ɗauka ne kawai da mutane da aka yi jinya da su. Najeriya na a matsayi na biyu ne cikin kasashen da aka fi samun asarar rayuka a haɗarin mota. Takan rasa kashi 33.7 cikin mutum dubu dari bayan ƙasar Zimbabwe mai rasa kashi 74.5. Duk da haka, adadi ne mai matukar yawa idan aka kwatanta da mafi karanci ƙasar Norway da ke tarayyar Turai mai rasa mutane biyu kacal a cikin dubu dari. Ahmad Alhassan, Yola Arafai Hausa.